radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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

radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wa'anda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin na karshe wato kidigidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 4 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan shawwal na shekara 1443 hijira ya masu rai kukun sun cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan mayan shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma a shekara ta 1944 ya haɗa mayaka kimanin dubu ɗari biyu inda ya jagorance su suka yaƙi sojin nazi na jamus wanda suke san ma mai ƙasar ta yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya samu nasara a kansu inda ya murkushe sojin ƙasar ta jamus daga nan ne kuma shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasar ta yugoslavia bayan haka nan kuma an yi ta zaɓensa akan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1974 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabanci har zuwa ranar 4 ga watan mayun shekara ta 1980 inda ya rasu ina da shekaru 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 da ƙarshen masu ware kwakwan san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta yau Ayatollah sayed Amir Muhammad Kazimi Kazwini babban malamin addinin musulunci a ƙasar Iran ya rasu an haife shi a kasar kuwait bayan wani lokaci mahaifinsa ya koma birnin basara na kasar iraki da zama inda aitullah ne ya fara karatu bayan kuma ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa a birnin najaf na iraki son mahaifinsa ya dawo birnin basara inda ya ci gaba da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurin karatunsa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin al'umma gwamnatin kasar iraki ta lokacin karkashin shugabancin saddam hussein ta ji tsoron kada ya tasiri fiye da gwamnati akan haka suka shirya masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi a kansa sai ya bar kasar ta iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta yau a cikin shekara ta 1995 a kasar ta kuwait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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da mai su. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta ce ya kamata Amurka ta gyara kurakuran da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi. sakatar janar ɗin majalisar ɗinkin duniya guterres ya isa jihar borno kuma ya ba da matakan da gwamnati ke ɗauka ƙasashen iran da venezuela na duba hanyoyin daƙile takunkumin da amurka ta gaba musu ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta kai wasan ƙarshe a gasar premier bayan casa villarreal da ci uku da biyu yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar Iran ta ce ya kamata Amurka ta gyara kurakuran da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahiyan ya faɗi cewa Iran na cewa da ƙoƙari wajen bin hanyoyin diplomasiya wajen ganin an cimma yarjejeniyar ƙarshe. An babu wani ƙoƙari da Amurka take yi a zahiri na gyara kurakurai da halayen rashin ɗa'a da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya yi. A nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar Ireland Simon Convey ya tauna da takwaransa na kasar Iran Amir Abdullahiyan ta wayar tarho kan batun dangantaka da tsakanin kasashen biyu da ma na ƙasa da kasa da kuma abubuwan da suka shafi tattaunawar da ake yi a birnin Vienna. Inda dukkan su suka jaddada game da muhimmancin faɗa alaƙa da ke tsakanin su da kuma ci gaba da tubar juna. A tattaunawar tasu, ministan harkokin wajen ƙasar ta Ireland ya ɗora alhakin ƙaruwar tashe-tashen hankula a duniya kan damuwar da ake da ita na rikicin kasar Ukraine. Har ila yau, yan jinawa iran kan matakan siyasa suke dauka a tattaunawar vienna kana da muhimmancin cimma yarjejeniya mai kyau za ta biya bukatun kasar iran da mana abokan tattaunawar da yake tsokaci game da rikicin kasar ukraine amir abdullahiyar ya ce so biyu yana isar da sakon kasar ukraine ga takwaransa na kasar rasha ya ce muna adawa da yaƙi da kuma tarwatsa mutane a ukraine yemen palestine afghanistan da sauran sassa na duniya daban-daban kuma an yi amanna cewa warware matsala ta hanyar siyasa ita ce mafita don samar da tabbataccen zaman lafiya da tsaro. sakatare jihar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Guterres ya isa jihar Borno kuma ya yaba da matakin da gwamnati ke ɗauka. Babban sakatare jihar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya isa jihar Borno ne da ke arewa maso gabashin Najeriya a jiya talata da yamma domin duba halin da yankin ke ciki sakamakon rikicin Boko Haram da kwashe shekaru ana yi. Gwamnan jihar Borno Bagana Umara Zulum shi ne ya tarbi Guterres a lokacin da ya isa filin jirgin sama na Maiduguri. A ganawar da suka yi da gwamnan jihar ya jina masa game da kokarin da yake yi na fada 'yan ta'adda kuma ya goyi bayan tsarin gyaran hali da ya bullo da shi ga tubaban Boko Haram da suka ajiye makamansu suka rungumi zaman lafiya. Kuma bayan hakan a matsayin mabudin samar da zaman lafiya mai dorewa a ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka. Najeriya ta kwashe fiye da shekaru goma tana yaƙi da mayakan ƙungiyar Boko Haram da na Iswa masu ikirarin kafa gwamnatin musulunci a yammacin Afirka. Da aka yi da mutuwar dubban mutane da tilastawa miliyoyi barin gidajensu ba shiri. A nasa bangaren gwamnan jihar Borno Zulum ya faɗi cewa akalla akwai mayakan Boko Haram da iyalansu guda dubu arba'in da suka miƙa wuya gwamnati tun daga shekarar ta gabata tun bayan kashe shugabansu a farkon shekara ta dubu biyu da ashirin da 21. Daga ƙarshe Guterres ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da gidajen wasu 'yan Boko Haram ɗin da suka tuba suka ajiye makamansu. Da yake ganawa da manema labarai ya ce batun gyara halayen waɗanda suka ajiye makamansu don fara wata sabon rayuwa zai taimaka sosai wancin ma zaman lafiya mai ɗorewa. An yi musayar wuta tsakanin dakarun sojojin ƙasashen Armenia da Azerbaijan a iyakokin ƙasar. a iyakokin kasashen rahotanni da ke fitowa daga birnin baku sun nuna cewa an yi musayar wuta tsakanin sojojin kasar azerbaijan da armenia a wani yanki da ke iyakokin kasashen guda biyu rikici tsakanin kasashen biyu kan yankin nagorno karabakh ya samo asali ne tun a shekara ta 1988 kafin daga bisani ya rikide ya koma na soji a shekara ta 1992 bayan da sojojin kasar armenia suka mamaye yankin nagorno karabakh da wasu yankuna bakwai na jamhuriyar azerbaijan da ke makwabtaka da ita a shekara ta 2020 kasar armenia ta gwamza fada da jamhuriyar azerbaijan a karo na biyu kan haƙƙin ikon mallakar nagorno karabakh sai dai an kawo ƙarshen yakin bayan kwanaki 44 bayan da kasar rasha ta shiga tsakani inda aka rataba hannun yarjejeniya guda uku da aka kira da tripartite a daren jiya ne kasar azerbaijan ta sanar da cewa an kai hari kan sansanin sojinta da ke iyakarta da armenia shi ma a nasa bangaren ministan tsaron kasar armenia ya faɗi cewa sojin azerbaijan sun kai hari kan sansan sojinta da gangan a garin zilki da ke yankin kalbajar inda suka yi amfani da ƙananan makamai sai dai tuni dakarun su suka mayar da martani an babu ƙarin haske zuwa yanzu game da waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma suka jakata kuma asarar dukiyoyi da aka samu sakamakon faɗan. Jami'un adawa ƙasar Armenia sun zargi Firaministan ƙasar Nikola Pashinya dokar miƙa yankin na Nagorno-Karabakh ga ƙasar Azerbaijan. To masu a dokar sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasashen Iran da Venezuela na duba hanyoyin daƙile takunkumin da Amurka ta gaba musu. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro da ministan mai na kasar iran javad uji sun gana da juna a birnin caracas domin tattaunawa kan hanyoyin da za a bi wajen rage kaifin tayankumin da amurka ta gaba wa kasashen biyu da kuma da za su kara bunƙasa dangantaka da yin aiki tare a bangaren makamashi tsakanin su ministan fetur na kasar iran ya ziyarci kasar venezuela a matsayin ta na ɗaya daga cikin kasashen da ke da yawan arzikin man fetur a duniya yan kwanaki ba da jami'an amurka suka ga da jami'an kasar venezuela a duk lokacin da farashin ɗanyen mai yake kara tashin goron zabi saboda rikicin ukraine inda kuwa a watan maris ma wakilan amurka sun gana da shugaban kasar ta venezuela nicolas maduro dangantaka tsakanin kasashen guda biyu masu karfin arzikin man fetur a duniya ta ci gaba da kuma kara karfi ne daga shekara ta 1999 zuwa ta 2013 bisa goyon bayan tsohon shugaban kasar mai ra'ayin gurguzu marigayi hugo chavez da kuma kara karafawa. daga bangaren shugaban kasar mai ci a yanzu maduro kasar venezuela da ke ƙarƙashin tsamatsanancin ta hankumin kasar amurka tana ƙawance da ƙasashen iran rasha da china inda a shekara ta 2020 ta gabata iran ta aiki mata da taimakon jirgin ruwa na man fetur guda biyu domin shawo kan matsalar karancin makamashi da ta fuskanta liverpool ta kai wasan karshe a gasar premier bayan casa villarreal da ci uku da biyu ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool da tsallake rijiya da baya ne na fargabar da take da shi na zuwa ga wasan karshe wato final a gasar cin kofin kasashen turai bayan tallasa villarreal da ci uku da biyu a daren jiya talata inda ta yi nasara da kwallaye biyar da biyu kenan a jimilla a farkon rabin lokaci na fara wasan ƙungiyar kwallon kafa ta villarreal ta yi nasara da zura kwallaye guda biyu da babu a ragar bakin nata liverpool har dai aka je hutun rabin lokaci bata iya fanshewa ba sai dai minti sha biyu bayan dawa daga hutun rabin lokaci ta fanshe kafin kare wasan ma dai ta zura kwallaye har guda uku da aka yi ba ta damar cika mafarkinta na tsallakawa zuwa wasan karshe na gasar cin kofin turai na uku a cikin shekaru biyar zaratan 'yan wasanta fabino da luis diaz da sadio mane ne suka fitar da ita kunya inda suka zura kwallaye guda uku da yi ya bata nasara inda villarreal ta kare wasan da 'yan wasa goma saboda jan kati da aka ba wa dan wasanta intene kafu yanzu da liverpool ko dai ta haɗu da real madrid ko kuma manchester united ya danganta da wanda ya nasara ne tsakanin su a wasan da za su buga na gabda na ƙarshe a yau laraba in allah ya kai mu to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo a yau za mu yi magana ne akan noman kahawa a ƙasar angola da yadda ƙasar take son dawa fagen kasuwanci na kahawa ɗin bayan da ta samu koma bayan wasu shekaru da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kasar angola ta bayyana aniyarta na son sake komawa cikin kasuwar kawa ko kofi ta duniya kahaba ko kafi da ƙasar angola take nomawa yana daga cikin nau'o'in da duniya take son ɗanɗanawa tun a shekarun 1970 ne zuwa shekarun da suka biyo baya ƙasar ta angola ta rika fitar da ƙawa ɗin take nomawa zuwa kasuwannin duniya wanda ya kai tan 250 a kowace shekara sai dai bayan da ƙasar ta fada cikin yakin basasa an haramta wa duniya ci gaba da shan kahawa ɗin angola mai daɗi yanzu bayan gushewar shekaru ashirin daga kawo ƙashen yakin basasar da ƙasar ta yi fama da shi angolan ta fara farfadowa da dawowa cikin hayyacinta kuma ta bayyana cewa tana son ta dawo da matsayinta a duniya a fagen kahawa kamfanonin da suke kokarin sake farfado da noman kahawa din a kasar su ne kafe kazango da kuma fazenda bisolela manazarta sun ce kamfanin kafe kazango shine na gaba wajen harkar noman kahawa a wannan kasa wanda kuma yake gudanar da ayyukan hidima na kofi a cikin birnin luwanda hakanan kuma a garin kulukungo da yake ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin noman kahaba shi dai kamfanin kazango mallakin wani attajiri ne mai suna migli wanda kaka da kakanni suka shahara da noman kahawa tun kafin ƙasar ta samu 'yanci ya kafa kamfaninsa ne dai a shekara ta 2010 kuma da akwai manoma 500 da suke aiki a ƙarƙashinsa ƙawa ɗin da wannan kamfanin nashi yake fitarwa ana kai ta ƙasashe da dama da suka hada da ƙasar amurka a ƙarƙashin kamfanin na cizango manoma suna da kyakkyawar rayuwa kama daga wurin zamansu da kuma tsarin karatunsu wanda ya dace da tsarin da gwamnatin ƙasar ta amince da shi bugu da ƙari manoman kofi a ƙasar ta angola suna samun taimako da tallafi daga tarayyar turai da kuma ƙarƙashin wasu tsare-tsare na majalisar ɗinkin duniya tattalin arzikin ƙasar ta angola dai ya ginu ne mafi yawancinsa a kan man fetur aikin gona yana baiwa ƙasar kuɗaɗen shiga ne da ba su wuce kaso sha uku cikin ɗari ba to ko me yasa ƙafa ɗin angola take da kyau manazarta sun ce ingancin da ƙahawa ɗin ƙasar ta angola take da shi yana daga cikin dalilan da suke sa ake neman ta a kasuwannin duniya abin da ya bata wannan inganci kuwa shine wurin da ake noma ta wanda tudu ne da ya kai mita 1,200 zuwa 1,300 daga kasan teku bugu da ƙari ƙasar ta angola tana da ruwan ban ruwa mai kyau wadatacce wanda shi ma yana taka rawa wajen wato baiwa abin da ake nomawa inganci ma sauraro ramu mu dasa aya a nan saboda lokacin wannan shirin kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mai bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya madala masu sauraron su kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda aminu ibrahim kiyawa zai gabatar kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waka da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi abdulrizam ziyar kayani najat da fatan masu saurare su kan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara waƙar ai a lafiya همه اون دستات بالا و پایین نکن لب بچه ماهی رو با غلاب خونی نکن ماهی گیر ماهی گیر عشق این بچه ماهی توی آبا ناپیداست فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر ماهی آخرین آرزوش رسیدن به دریا خوابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره گیرو و خواستن و مرگ از خود موندنه خونه اون خونه. است دریا براش رویاست بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست خوابیدن آفتابا رو پولکاش دوست داره دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره madalla sai kuma abdulrida miziyar kayani na jihar a cikin wannan waka da ya gabatar mana kuma a nan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar kuma za a iya cewa domin bibiyar mu domin sauraron son shirin muke dauke da su a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin do da kuka ji muryoyin su ta tahir ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.